Jirgin farko daga shiyar Kaduna ya tashi da maniyyata ɗari uku zuwa Madina kai tsaye domin gudanar da aikin hajjin bana. Bukin ƙaddamar da jigilan alhazan ya gudana ne a babban filin jirgin sama na Kaduna. mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku ya miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da kuma mai masaukin baƙi gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i muna son mu ɗauki wani dama mu gode ma gwamnan jihar kaduna da ya halarci wannan taro kuma ina tsammanin tun da Allah ya kama wannan matsayi ba mu taɓa yin wannan taro a Kaduna ba irin na da alhazai na farko amma mun san mun sha zuwa domin ganin tashin alhazan Kaduna amma na ƙasa da muka yi gaba ɗaya muna je wannan na farko to ma mu gode wa gwamna da ya halarci wannan taro kuma kira gare shi a ci gaba da ƙoƙari a taimaka ma bayan Allah da Allah su isa su su bisa kanka yan uwanmu da za su je kasar mai tsarki wannan shekara muna muku addu'a ta musamman Allah subhanahu wataala ya sa ayi yi hajji karɓaɓɓe ku zo lafiya kuma ku dawo lafiya kuma ku iske mu lafiya a bi umarnin shugabannin hukumomi na jihohi da na tarayya. Mai martaba sarkin Kano Malam Sanusi na biyu shine zai jagoranci kwamitin tarayya a hajjin bana ya hori maniyyata ne da su ji tsoron Allah wajen gabatar da aikin Hajjinsu. su. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare ku ya kare mu gaba ɗaya daga sabansa. Allah ya ba mu ikon yin aikin hajji akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Allah ya karbi aikin hajjinku Allah ya bawa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad ‘yan Rufa'i shine mai masaukin baƙi, kuma wanda ya wakilci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wajen taron. To a yau ina gabanku ina da huluna guda biyu. Na farko a mai saukan baƙi gwamnan jihar Kaduna kuma ga alhazanmu suna jira su shiga jirgi su tafi saudi arabia insha Allah zan yi magana na godiya ga masu martaba da mai alfarma da sauran shugabanni da suka ba mu girma da suka zo jiharmu kuma da aka zaɓi jiharmu na wannan tashin alhazai na farko Allah ya saka da alheri Allah ya maida shugabanninmu da sarakunanmu su lafiya Allah kuma ya ja zamaninsu. Alhaji Abdullahi Muktar Muhammad shine shugaban hukumar alhazai ta ƙasa ya bayyana wa manema labarai yawan alhazai da za su gabatar da aikin hajjin na bana. Allah ya soya yarda daga jihohi muna sa ran mutum dubu sittin da shida daga kamfanoni na 'yan kasuwa mutum dubu goma sannan akwai jami'ai ɗari takwas da hamsin in Allah ya soya da kamfanoni shida za su yi amfani da jirage goma sha Da misalin karfe biyar saura minti takwas daidai na ranar Lahadi nan ne jirgin farkon ya tashi da maniyyata ɗari uku da suka fito daga ƙananan hukumomin Kajuru da Ikara da kuma jami'an alhazai na jihar Kaduna yayin da jirgi na biyu ya tashi da kimanin alhazai ɗari biyu da tamanin da uku da misalin ƙarfe goma sha ɗaya saura minti goma na daren ranar Lahadin Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna Najeriya.